Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 30 ga watan Agusta shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da laldaniya da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. koriya ta arewa ta tabbatar da cewa ta harba wani makami mai linzami wanda ya bi ta kan japan gwamnatin kasar ta ce gwajin na mai da martani ne akan atisayen haɗin gwiwar da koriya ta kudu da amurka ke yi ana sa ran ruwan sama na tarihi da ake yi a garin houston da ke jihar texas zai dan tsagaita yau laraba yayin da muguwar guguwar harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar louisiana a ƙasar india kuma akalla mutane biyar sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da guguwa suka haddasa a mumbai To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji rahoto daga birnin Accra inda aka yi kira ga masu saka bidiyon ƙananan yara a shafukan zumunta don rashin ƙoƙari da suke yi a makaranta suna zolayensu abin da ya kai ga iyaye suka nuna damuwarsu kamar haka. Don duniya ba ragu kuma kowana da abin da talentin da ubangijin Allah ya ba mai shi ba mutum da zaka ce wanga bai da ilimi ya sa wani yaro na na mace wata watakila da fuwa ta yi ya sa take cin su Muna kuma da rahoto a kan tsadar dabbobi kan a daidai wannan lokacin bikin babban sallar layya wadda aka aiko mana daga Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. eh to gaskiya ga yanayin kasuwa gaskiya bana ta yi bara tsada to wancan uda bara yana nawa gaskiya wancan uda a misali bara iya kashi 30 27 28 amma bana zai yi 35 40 bayan haka ladan ibrahim a yawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran koriya are ta arewa ta tabbatar da cewa ta harba wani makami mai linzami wanda ya bi ta kan japan gwamnatin kasar ta ce gwajin na mai da martani ne akan atisayen haɗin gwiwa da koriya ta kudu da amurka ke yi a safiyar yau laraba kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa na kcna ya ambaci shugaba kim jong-un na cewa shirin harba makamin mai linzamin hwasong 12 mai matsakaicin zango tamkar ainihin yaƙi ne kuma wannan shine mataki na farko da dakarun koriya ta arewa suka ɗauka a kan shirin kai farmakin da suke yi a yankin tekun pacific kuma wannan muhimmin shiri ne na mamaye tsibirin guam shugaban kasar koriya ta kudu moon jae da na kasar japan shinzo abe sun amince ta wayar tarho yau laraba akan cewa akwai bukatar a ɗauki matakan matsin lamba don a shawo kan koriya ta arewa ta hau teburin sulhu don kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa Shi kuma ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗawa manema labaran yau Laraba cewa China na aiki da sauran shugabannin kasashen da ke kan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma suna fata ƙoƙarin da suke yi zai taimaka wajen warware takaddamar da ake yi akan daƙile shirin makaman nukiliya cikin lalama. ana sa ran ruwan sama na tarihi da ake yi a garin houston da ke jihar texas zai dan tsagaita yau laraba yayin da guguwar harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar louisiana kwararru na hasashen cewa garin na houston zai sami ruwan sama mai yawan santimita biyu a yau laraba kuma rana za ta fito sa'adna za a yi zafi zuwa ranar juma'a sai dai yankin zai ci gaba da fama da ambaliyar ruwan sama sakamakon ruwa wadda zai ci gaba da sauka wanda ya zuwa yanzu ya zub da santimita 130 na ruwa a wasu wurare tun daga ranar 24 ga wannan watan agusta a gabashin houston da kuma garin beaumont na a jihar texas an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya da safiyar yau laraba a yayin da guguwar ta nufi louisiana hukumar da ke sa ido a kan ruwan sama da guguwa ta ƙasa ta ce za a yi ruwan sama mai yawan santimita goma sha biyar zuwa talatin a kudu maso yammacin jihar louisiana yayin da guguwar ke kara shigowa ciki-ciki jami'an yankin da na texas sun ce ma'aikatan agaji sun ceto fiye da mutane dubu goma sha uku daga gidajensu da suka cika da ruwa kuma dubban mutane na cibiyoyin tsugunar da waɗanda ambaliyan ta shafa a wani ginin gwamnati da ke birnin na houston kuma da filin wasan kwallon kwando na birnin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ƙasar Indiya kuma akalla mutane biyar sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da guguwa suka haddasa a Mumbai babban birnin ƙasar a cewar jami'an gwamnati yau Laraba. ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ya sa komi ya tsaya cik a birnin jiya talata wanda ya hana zirga-zirga a kan tituna kuma ya sa dole aka rufe tashoshin jiragen kasa da miliyoyin mutane ke amfani da su a yankin na ɗan lokaci dabban mutane sun makale a wuraren ayyukansu a daren jiya talata sai dai jiragen sun ci gaba da aiki sosai zuwa yammacin jiya talata ko da yake akwai cunkoso kuma an rufe yawancin wuraren aiki da makarantu yau laraba Birnin Mumbai da ke kusa da gabar teku mai yawan al'umma da ta wuce miliyan 20 shine na baya-baya da ambaliyar ruwa ta shafa. A na bana mutane fiye da 1,200 suka mutu a kasashen India da Nepal da Bangladesh sakamakon ambaliyar ruwa. Ruwan saman dai ya tsagaita a yau Laraba a Mumbai, amma ƙwararru a fannin yanayi sun yi gargaɗin cewa ta yiwu ya dawo nan da sa'o'i 48. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da ake kira iom a takaice ta ce akalla mutane 18,000 na 'yan kabilar rohingya suka gudu zuwa bangladesh a makon da ya gabata tun lokacin da wani sabon fada ya barke tsakanin wasu 'yan bindiga da dakarun sojin ƙasar makwabciyarta wato myanmar hukumar ta iom ta ce wasu jerin hare-hare da wasu 'yan bindigar musulmi 'yan kabilar rohingya suka kai a kan dakarun su tsaro na arewacin jihar Rakhine da ke Myanmar da kuma wasu fadace-fadace da suka faru su ne suka haddasa wannan hijirar. Hukumar ta ce mawuyacin abu ne a iya tantance adadin mutanen da suka makale a yankin da ke kusa da iyakar ƙasar ko da yake hukumar ta IOM ta ce mutanen da suka makale ɗin suna da yawan gaske. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya mafi babban mukami ya gargaɗi shugaban Amurka Donald Trump akan cewa caccakar da yake wa 'yan jarida na iya sa wasu su nemi kai wa 'yan jaridar farmaki. Trump ya sha sukar manyan kafafen yada labarai kamar su New York Times da Washington Post da CNN ciki har da wanda ya yi a farkon watan nan a lokacin da ya cicciki kafafen yada labarai akan yadda suka ba da rahoton mummunan gangamin da wasu turawa farar fata masu ra'ayin kyamar sauran jinsunan jama'a suka shirya a garin charlottesville da ke jihar virginia inda trump ya kira 'yan jaridar da lakabin mugayen mutane marasa gaskiya akan haka ne shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad hussein ya faɗa a yau laraba a geneva cewa kiran kafafen yada labarai da lakabin masu ba da labaran jabu da shugaba trump ke yi yana matukar muzanta su zair ya kara da cewa idan ko a bisa kaddara aka yi wa irin waɗannan 'yan jaridar rauni shugaba trump ne zai ɗauki alhakin wannan al'amarin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla ƙungiyar kare hakkin ƙananan yara ta ƙasa da ƙasa a birnin accra ta koka akan yadda ake cin zarafin ƙananan yara da kuma zolayensu a shafukan sada zumunta saboda rashin kokari a makaranta ga wakilin ridwanu muktar abbas daga birnin accra da ƙarin bayani A baya-bayan na wasu makarantu kan ɗauki filimin ɗin yara da sun ka kasa yin abin da ake bukata gare su ana ba'a da shi a dandalin sada zumunci. Game da abin da daraktan ƙungiyar kare haƙƙin yara ta ƙasa da ƙasa Bright ya ce ni yi wa yara gatse na shafar ƙwazarsu tsakanin sa'o'insu. Some individuals have taken upon themselves to always recall children to use profane words wasu mutane ɗaiɗaikunsu sun tsire tursasa wa yara suna amfani da batsa ko su bari yaran na yin abubuwa na lalaci da muke jin suna ta wuya ci gaban yaran kuma suna shafan su tsakanin mutane ko da yake manufan yana haka wurin waɗannan manya yin ga ne kurun mu mun yi imani cewa bai cin nishaɗatar da kansu akwai wasu ƙananan ababa da ya kamata a kula waɗanda ke iya shafan ci gaban yaran musamman lokacin da yara ke girma da kuma lokacin da yara za su bukaci a amince da su tsakanin jama'a. Despite the fact that these are the issues that happen within the social environment, we believe that per our legislation... Duk da gaskiyar cewar waɗannan abubuwa ne da ke faruwa ta dandalin sadarwa mu mun yi imani akan dokokinmu miyagun harkoki ne kuma akwai rukunoni da ke da haƙƙi sa ido akan irin halayen nan tare da tabbatar da sun kare tare da su sututa mutuncin yara Ɗayan irin ƙungiyoyin nan da ya kamata cikin zafin nama su yi wani abu ne hukumar sadarwa ta ƙasa kuma abin da muke buƙatar kawai su yi ne su rage hali inda jama'a cikin sauƙi suke samun irin waɗannan hotuna su kuma ƙirƙiro na'urar da za ta iya gane tashar inda ake yada waɗannan bidiyo yadda za a rage yaɗuwarsa sa'an nan su gane mutanen da ke da hannu ciki a gurfanar da su na ji ra'ayoyin wasu uwayen yara akan wannan mummunan ɗabi'a. Suna na jiya Lima. To wanga zancen da ake yin batun irin yaran da in ce dai ba su da ilimi cikin school. Wasu sheki gan sa kan Facebook. waɗannan duka ba alheri ba ne don duniya ba ragu mm. kuma kowa na da abin da talentin da ubangijin Allah ya ba mai shi ba mutum da zaka ce wanga bai da ilimi ya sa wani yaro na na mace ne watakila da fuwa ta yi ya sa ta ke cin su sunana mai Ibrahim Abbas hukunci ya yi ka duba yaro abin da bai yi daidai ba shi ka gaya mai wanga ba daidai ba ne ba kai da aka sa shi ba sunana anti ta sallah daga fadama nake magana ni masai na kan uwa ban ba da rai kan wannan batu ba akwai hukunci daban-daban iri-iri da za a yi a basu ya dace da halin da suke ciki Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. Kamar kowace shekara tsadar dabbobin layya na daɗa ƙaruwa a ƙasashen musulmi yayin da ake shirin bikin babban sallar layya. Wakilanmu sun zaga a kasuwanni suka ga yadda lamarin yake faruwa. Da farko bari mu faro daga tarayyar Najeriya, inda wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton. A yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a yi sallar layya, na zagaya kasuwar dabbobi da ke tati-tati a unguwar Bodija Ibadan, inda nin ne mijin farashin dabbobi daga masu kawo dabbobi da masu sayan dabbobi. <laughs> sunana alhaji abu ka kawo raguna ne na kawo raguna ne daga ina ka kawo raguna alhaji abu na kawo raguna daga maiduguri kamar mota nawa ka kawo na kawo mota ɗaya dai yanzu misali to ya batun kasuwa to kasuwa Allah muna godiya ga ubangijinmu yanzu kuma fara ciniki to mun fara kama in Allah yadda yanzu kamar wannan fari yana nawa yanzu yanzu insha Allah wannan yana 40 45 30 35 duk wasu wasu su ne eh to gaskiya ga yanayin kasuwa gaskiya bana ta ba da tsada to wancan uda bara yana nawa gaskiya wancan uda a misali bara iya kashi 30 27 28 amma bana zai yi 35 40 Alhaji Kaudri Alatisi. Ka sai rago? Eh na se rago. To yaya rago yake bana? Ya yi sada. Me yasa kace yana tsada? Abun da ya yi sada da gyarewa hanya ba kyau mato kuma ya yi sada. Ragon da ka sai irin wancan? Dubu dubu amuse ke shi amma yanzu dubu saba'in dubu saba'in da biya haka ne muna an yanzu. Haka ma na shiga kasuwar Bodija inda ni tattauna da masu sayar da tattasai, barkono da albasa. Sunana Muhammadu Falalu mazauni Ibadan Bodija. kai mai sai da kayan miya ne eh lalle na sai da tattasai haka da barkonu da tumatir busheshe haka da sauransu kuma to ya kasuwa take a halin yanzu to kasuwa alhamdulillah a yanayin rayuwa na bana ka kaga yanayin rayuwar abubuwan sai a hankali amma akwai ciniki alhamdulillah ciniki irin nan lokaci amma gaskiya ba irin shekarar bara da ta wuce ba kana ganin cewa bana ba a yi cinikin bara ba a bana ba a kai bara ba na ba a kai bara ba bana tattasai da barkonu tsada suke ko arha eh to gaskiya farashin dabara din da bana kusan haka ne akan yanayin rashin cinikin amma kuma a farashin bana din ya fi ba da tsada amma akan rashin cinikin dole muka bar shi akan farashi. To jama'a na zuwa su saya? Suna dan siye haka bakin gwargwado amma alhamdulillah irin lokaci ne. Suna na Aliyu Agent Hurumi Abodi Jai Ibadan. Le ina sai da albasa. Yaya farashin albasa? Farashin albasa ya bambanta bana da bara. Bana gaskiya ta yi tsada ko ta cika kyau sosai ba. Me yasa ka ganin bana albasa ta yi tsada? Abinda ta yi ta yi tsada malam gaskiya manoman ta noma ta da yawa ba. Buhun albasa nawa yake bara? A farashin bara zai kai naira dubu ashirin da biyar bana zai iya kai talatin da biyar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. To koya wannan al'amari yake a jamhuriyar Nijar ga rahoton Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai. Shi wannan kuma ɗari kana ganin shi karin ba ƙarami na babban rago na. Babban rago. Wallahi babban rago. To suna na nisa wannan. Kai. yadda kasuwancin dabbobi ke tafiya kenan a babbar kasuwar dabbobin birnin yamai da ake kira turaku a bana da kasuwar ta cika makil da dabbobi musamman ma raguna hakan yasa farashin na dabbobi ke da sauki kamar yadda usman hassan ɗaya daga cikin waɗanda suka zo sayan dabbobin ya yi ƙarin bayani wana alhamdulillah gaskiya akwai sauki tunda ko ta ina rago yana shigowa kasuwa ta cika tab waje da ko ina da ko ina akwai rago kuma gwalgwadon iya hali kai insha Allahu da jakakka 25 bana da yarda ubangiji sai kayi layya tun da wannan ta gani na sayi jika 100 wannan na sai shi jika 110 wanga wanga gashi na sayi jika 110 shi ma wancan 130 wancan 130 guda biyar ne na sai shigowar dabbobin masu yawan gaske a birnin yamai a shekara ta bana ya sa masu sana'ar dabbobin soma fargabar cewa dabbobinsu da dama ne ba za su samu shiga ba a shekara ta bana kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna isa shebu ya yi ƙarin bayani bana rago an kai baki ɗaya ma an buza nan sun zaka eh dan yanzu haka buza na ya tahe da talamu kala kala sosai wajen ma mota kusan 40 dai an kace yanzu an tahe da sayan ganin su a hudin haka nan yanzu bawo da babu yanzu ma na ga an sai da wani jikka 40 wallahi gaba ma sha sha sha 80 eh baki sun ka shigo kaga Najeriya ta halaro rago sosai da abincin mai ake ce magabacin nan na gabacin nan sun taho da maliyan duk sun haɗu kaji abin da ka sauke ragon kenan wallahi masu ragunan ma ta jin tsoron haraka nan bayan in ba sai an yi gware ba dan gaskiya akwai rago wasu ma ko ta yi ba su samu kamar kowace shekara bana ma an samu 'yan tarayyar najeriya da dama da suka kawo su abin nan ya mai sai dai fa matsin tattalin arzikin da ake fama da shi ya sa su cikin kila wakala sunana alai mai damma Cape state gwanzo local gamman wayar magaji gaskiya bana abubuwan akwai dan matsaloli saboda ragunan suna da waɗanda muka kawowa sun yi rago ya yawa ragunan ba su karewa muna ganin alamun kasuwanci yana ɗan da matsala ko na ina tunanin cewa nan nijar waɗanda muka kawo ragunan ba za su kare ba gaskiya ba magana farashi ake ba sai dai wani abu ya yi kawai namu saida don magana matsaya na farashi na ragunan gaskiya babu ma wani tsayayyen matsaya don dora go an ka sai jika ɗari gajiya yau ana ita ma shi tamanin da bai sai ka saida ko tamanin. sunana murtala zamfara mun zo da raguna mun an saya jikka ɗari uku da hamsin hamsin ba mu sayar ba jiya mun zo mun sayar da su jikka ɗari biyu da goma goma saboda lokaci ne mun ga ya juya ɗan juya ko ba haka ba amma yanzu wanda da saura sai dai mai addu'a Allah taimaka mana mu rabu da su lafiya jamhuriyar nijar dai za ta gudanar da bikin sallar ta ne a ranar asabar mai zuwa kamar yadda majalisar musuluncin kasar ta tsayar Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Yusuf Abdullahi. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe goma sha ɗaya kenan da minti goma sha tara na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Imma ba ta ga rago. Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta gargo. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan kasashen duniya daban-daban da suka zo Amurka ko kuma suka bar kasansu zuwa wata kasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya yi ne da wani bawan Allah dan Afirka amma bari mu bar bakon ya gabatar da kansa da kansa. Sunan Awal. To, Awal tun yaushe ka zo nan Amurka? Na zo nan Amurka 2000. 2000 daga wace eh. ƙasa a Afirka? Daga Ghana. To da ka zo wace sana'a kake yi ko wace sana'a ko aiki kai karo da shi tashin farko? eto eh tashin farko dai kamar yadda kowa ya sani in ka shigo gari da yake baka san kan garin ba na fara da wani kamfani ne da ke sai da kujeru a Falls Church nan Virginia. Eh kafin ma mu je can tukunna me burge ka ka baro gida gana ka zo na Amurka? To abin da ya burge ni dai samun dai rayuwa ta kirki wanda dai ya fita gida. e to da ka zo sai kai karo da wacce sana'a ka ce? Na yi karo da wani sana'a ne, wani kamfani ne da ke sai da ah, furniture a Falls Church. Ah, a wani bangaren Amurka kenan? Daga nan Virginia. Tun daga wannan lokacin kuma nan kake koko ka canza wani wurin? Eh, tun daga wannan lokaci na zo na yi boko tukun na canja wuri. Kai boko ban gane kai boko kamar yaya? Na je makaranta. daga gida baka yi makaranta ba ne kayan ka na yi makaranta gida ba ka san ka zo nan ga aikin da kake so sai ka nemi irin makarantar shi kaje eh, makarantar mai to kaje na yi je na yi allied health bangaren asibiti oh, eh, eh, yanzu a asibiti kake aiki ko ko shi ma ka sake shi a ah, na laboratory ne tun daga wani lokaci ka shiga wannan aiki na ɗakin bincike ko kuma eh, tun na'am tun 2007 zuwa yau shekara 2007 eh, eh, na'am yanzu shekaru nawa kenan akalla shekaru goma kenan daidai na yi daga abin da laboratory me yasa ka ba waccan kamfanin na ta ko kuma mai alaka da kujeri na'am shi aiki ne dai da yake wanda za a fara ba wani kariya bane ba kariya bane abu ne dai da yake mutum ya fara saboda dai ya san yadda zaman gari yake to tun daga wani lokacin shekara ta biyu zuwa yanzu kake nan a amurka koko akwai lokacin da ka tsanke ka tafi gida ko kuma ka je ganin gida ko ka koma eh. gida ka zauna kafin ka sake dawowa a 2010 na je gida na yi wata ɗaya na komo sa'annan 2012 kuma na je gida na yi bakwai uku sa'annan shekarun jiya jiya ga kuma na je gida na yi bakwai biyu na dawo akwai takardu kenan kammalallu a hannu hakanan to amma me ya burge ka da zama amurka tun da ka zo ka dan taba kila mutum zai ce ka dan tara wani abu ka je gida ka dan bude wata sana'a musamman wannan da kai karatu a kai amma ka sake dawowa na'am eh shi a rayuwar da du wanda ya taso ko kuma fi yawanci mun bar gida muna zuwa da niyan cewa akalla ba in zuwa shekara biyar mutum ya koma gida amma in ka zo sai ka ga game da batun takardu yana ka shekara da shekaru kamin takardu su shiga hannunsu kamar ni haka ya ya take na 10 years ma before takardu na suka shiga hannuna to shi sa bayan wannan nan sannan mutum ya zo ya yi boko shekara uku har dai ya zo ya bari ya kai wanga lokacin To Mamir Awal da iyalinsa yake nan koko iyali suna gane ne? A da iyali muke nan. To tuna da eh, shekara ta biyu ka zo yau ga mu shekara ta biyu da goma sha bakwai. Shekaru goma sha bakwai kenan. Haka nan. Ya ka ga rayuwa a nan Amurka idan ka kwatanta shi da rayuwar gida? A bambanci na saka. Kamar menene bambanci to? <laughs> Eh, Aikin yi? A'a ba aiki kaɗai ba ko in ka duba ma wurin bin doka ma. ba mm. ka kwatanta shi da gida gida sai ka kamar doka baya aiki nan kuma doka na aiki eh, sannan kuma wani dan abu kankani dai ma da zai bari rayuwar mutum ba rayuwa da ya zama na shi na mai kuɗi ba gida sai in ya zama mai kuɗi zai iya wannan rayuwa nan kuma haɗe aiki na hannunka ne kai kai wannan rayuwa ba da wani matsala ba ba ni misali kamar me misali shine kamar eh, wurin ci da sha ma sa'annan kuma in kana aiki ma mota ma da zaka je mafi yawanci karkaran ga namu yana bukatar mota amma sayan sai zama kamar sayan mota garin ga in ka kwatanta shi da gida nan ga kamar dai zuwa sayan tuwo ne amma gida sai ka zama mai kuɗi zaka saya mota ah. hmm. nan ba ko ba ka da kuɗi kana iya sayan mota kake ne ko ko me kake ne nan ba sai kana kuɗi ba ayrance suke bayarwa hmm. <laughs> ya so ka ta biya kaɗan kaɗan to banda banda irin wannan sai kuma me ne ne kake ganin akwai babban bambanci tsakanin nan da gida sa'an nan wurin kamar in ka gama kana ne ka tashi neman aiki ma ka je neman aiki ba sai an baka wuya ba wurin neman aiki in dai ka kutunci a baka ana baka ne ba da an ga ko ka zan baki ko ka zan fari ko kai namiji ne ko kai da mace ko ko a ce ka zo ka biya wani eh, cin hanci a ba wani batun cin hanci yanzu malam muhammad awal kana nufin gida sai ka ba da hanci kafin ka samu aiki kash malam muhammad awal lokaci ya ɗaga mana hannu dakata a nan sai a cikin shiri na gaba ka amsa mana wannan tambayar masu nan shirin zai ɗiga ya yau don haka a madadin bakon namu muhammad awal dan asalin kasar ghana da hiru jodo ne da daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim Awal ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta kyar gayen fulani. To madalla a gaida ladan da bakunsa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya ce don Allah maniyatan mu kada ku yi ƙasa a gwiwa wajen yi wa ƙasa da yi wa mai girma shugaban ƙasa addu'a. sakon ya zo ne daga hannun Aliyu Mustapha Taka Lafiya birnin Kebbi. sai sako na gaba ya ce muna yi wa alhazai daga kasashen duniya daban-daban fatan gudanar da aikin hajji da kuma kammala shi lafiya a daidai lokacin da shirye-shiryen soma aikin saka kama da fatan allah ya sa a yi aikin haji karɓaɓɓe su kuma alhazan ƙasar mu najeriya muna fatan za su sanya ƙasar mu a cikin addu'o'insu sako daga mahmud salihu ƙauren namo da zamfara sai wannan sakon ya ce layya dai ba tilas a yin ta idan allah ya hore ma ka yi idan kuma bai hore ma ba shi kenan ka haƙura inda abin da ya fi kwantai ma kam a bana raguna na iya yi a kasuwannin Najeriya fatan mu Allah ya kawo mana sauƙin halin kuncin rayuwa da talaka ke fama da shi. Sakon ya zo daga hannun Nasir Kainuwa Hadeja. Sai wannan sakon ya ce haba kungiyar malaman kwalejoji kuma yadda ku kube." na shirin shiga yajin aiki ganin cewa zai kawo cikas a karatun 'ya'yan talakawa. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Wannan sakon kuwa ya ce gwamnatin Najeriya ke ƙara dagewa don ganin kin kawo ƙarshen mayakan Boko Haram don ganin al'umma sun samu zaman lafiya. Sako daga mama Abulkhairi Safara'u zamani almajirawa malumfashi da hakili zamani almajirawa malumfashi. Wannan sakon kuwa ya ce mara wa gwamnati baya tare da kawar da bambancin jam'iyya abu ne mai kyau amma mu a irin yanayin ƙasarmu wacce ta bambanta da ƙasashe da dama ba ma bukatar haka babban abin da muka fi bukata shine adawa mai tsafta wacce za ta zama fitila ga gwamnati ta rika haska mata matsalolinta sakon Nasiru Kainuwa haɗeja. madalla a gaida Malam Nazir yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewa ta harba wani makami mai linzami wanda ya bi ta kan kasar Japan. Gwamnatin kasar ta ce gwajin na mai da martani ne akan atisayen haɗin gwiwar da Koriya ta Kudu da Amurka ke yi. ana saran ruwan sama na tarihi da ake yi a garin houston da ke jihar texas zai dan tsagaita yau laraba yayin da muguwar guguwar harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar louisiana ƙwararru na hasashen cewa garin na houston zai samu ruwan sama mai yawan santimita biyu yau laraba kuma rana za ta fito sannan za a yi zafi zuwa ranar jima'a. A ƙasar Indiya kuma akalla mutane biyar sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da guguwa suka haddasa a Mumbai babban birnin ƙasar a cewar jami'an gwamnati yau Laraba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya sa komi ya tsaya cik a birnin jiya Talata. wanda ya hana zirga-zirga a kan tituna kuma ya sa dole aka rufe tashoshin jiragen ƙasa da miliyoyin mutane ke amfani da su a yankin na ɗan lokaci. Dubban mutane sun maƙale a wuraren ayyukansu a daren jiya talata. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta ce akalla mutane 18,000 'yan ƙabilar Rohingya suka gudu zuwa Bangladesh a cikin makon da ya gabata tun lokacin da wani sabon fada ya barke tsakanin wasu 'yan bindiga da dakarun sojan ƙasar a makwabciyarta wato Myanmar. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu sai kuma an jima za a ji mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wadda ta shirya ta bada umarni Malama Julie Gresham da injiniyanmu na wannan lokaci Baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya. Ga 'yan yau da gobe sun yi ɗamara kawo muku shirin su na yau.